sha uku ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama sha hudu ko sha hudu ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan biyu shekara ta miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke cikin karatun littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassul wal wasila واللفر تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama tana 728 wannan kuma shine majalisunmu na nawa 62 ina muka kwana za a الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك الشرك كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون فجعل الطاعة لله والرسول فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله وجعل الخشية والتقوى لله وحده فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم, إن كنتم مؤمنين وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك وروى البخاري عن ابن عباس في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما بسط ذلك كما بسط ذلك بالأدلة وذلك أن الرسل عليهم الصلاة عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله idan ba manta ba ibnu taimiyya har dai zuwa yanzu yana magana akan bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin waninsa Allah maɗaukakin sarki yana da haƙƙoƙin da nashi ne shi kaɗai babu waɗanda babu wanda yake tarayya da shi a cikinsu don haka dukkan wani wanda ya ɗauki wannan haƙƙi na Allah ya ba wani ba Allah ba to wannan ya yi babban zalunci ya yi mugun zalunci shine abinda ibnu taimiyya yake ƙara fito da shi don a fahimci cewa sha'anin tawassuli din nan wani abu ne wanda yake haƙƙin Allah babu wanda wanda za a bashi haƙƙin Allah sai idan ubangiji shi ya ɗauki wannan haƙƙin ya bashi amma matukar ba ubangiji ne ba wani haƙƙi ba to ba a ɗaukan haƙƙin Allah ba wani yace wali hada kana lamma kana mushrikuna yukhawifuna ibrahim ibrahim al-khalil salawatullahi wa salamuhu alaihi qala ta'ala ana ku an ƙara lamma ko أنام بالما ولهذا كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه أناكو أكوي لما أما أنا باب لما كما باب إن يافا أكوي ولهذا كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه saboda haka mushrikai suka rika tsoratar da annabi ibrahim suka kasance suna tsoratar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suna tsoratar da shi ababen shirkarsu suna ganin cewa tunda ya yi wa gumakansu rashin kunya to gumakan nan na iya samunsa da wata cuta suna iya samar masa da abin da zai fi ƙarfinsa shi ne Allah yake ba mu labari ya ce wa hajjahu qaumu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani to mutanensa suka yi rika jayayya da shi suna kafa masa hujja hujja domin su nuna masa cewa abin da suke yi daidai ne shi kuma abin da yake yi ba daidai bane to shine yace atuhajjuni fillahi wa qad hadan za ku rika kafa mun hujja dangane da Allah bayan ubangiji ya shirye ni ai wanda ubangiji ya shirye shi babu kuma maganar ka ce za ka yi jayayya da shi har ka gaya masa wata hujjar da zai bar shiryar Allah babu ita babu wata hujja da za ta gamsar da shiryayye ya saki shiryar Allah shi ne abin da yake gaya musu hujjar ku ba a ta take ba ni ubangiji ya riga ya shirye ni to yaya za ku bani hujjar da za ta samu ba shirya babu wannan hujja din wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a kuma bana jin tsoron abin da kuke hada Allah da shi gumakan da kuke bautawa da dodannin da kuke wa tsafi ba za su tsoratar da ni komai ba ba za su cutar da ni da wani abu ba duk abin da ya same ni abin da ubangiji ya so ni illa an ya sha'a rabbi shay'a wannan istisna'un ne munqati wato ubangiji na shine zai ga dama ya samar da wani abin na cutarwa ko wa gare ni amma ba ku ba ku ba za su amfanar da ni komai ba ba za su kuma cutar da ni komai ba don haka ba zan ji tsoron su ba wasi a rabbi kulla shay'in ilma ilimin ubangiji na ya yalwaci dukkan komai saboda haka ya san halin da nake ciki ya san kuma naku halin da kuke ciki ya san abin da nake ciki na kalubale don haka shi zai tsare ni shi zai kiyaye ni ko kuma ya san abin da kuke kai na bata don haka zai ba zai ba ku dama ba har ku cutar da ni afala ta tazakkaru ashe ba za ku wa'azantu ba ku gane cewa abin da kuke yi dinnan barna ne ku bari wa kaifa akhafu ma ashraktu yace yaya zan ji tsoron abin da kuka hada Allah da shi na shirka ya zan ji tsoron dodanninku ya zan tsoron gumakan gumakanku wala ta na annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana amma ku ba jin tsoron cewa kun yi wa Allah shirka shirkar da Allah bai saukar da wata hujja akan ta ba wato idan har akwai in akwai wani mutum a ji tsoro ku ya kamata ku ji tsoro ba ni ba domin ku ne kuka taba Allah kuka ɗauki harkin Allah kuka ba wani amma ba kwa jin komai a zanku ba kwa jin tsoro to ya ni kuma zan ji tsoron dodannin ku ai ba zai yiwu ba fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun ni da ku ko jama'a jama'a ta da jama'ar ku waye ya fi cancantar ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ni da nake fada da gumakan da ba sa ji ba sa gani nake fada da wani mahaluki nake fada da wani abu da kuka sassaka ko kuwa ko da kuke fada da Allah da ya halicci sama da ƙasa wanda ya fi gaban komai ya fi karfin kowa wane ne cikin ku ya taro abin da ya fi ƙarfinsa ya taro a ranar da ka ni ko ku ku da Allah kuke faɗa amma ni da guba ku nake faɗa kaga babu shakka ni zan fi nutsuwa sama da ku fa ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun kaga ashe a ba da tsoro ba bai taso ba a baka tsoro da wani abu wai shi mahaluki bai taso ba matukar dai kai ka rike Allah allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun to wanda suka suka yi imani sannan ba su gauraya imanin su da wani zalunci ba a nan an yi tankirin zulm an kawo shi na kira bi zulmin wannan tankir din litta'zim ne ma'anarsa wa lam yalbisu imanahum bi zulmin azimin ba su cakuɗa imanin su da wani babban zalunci ba wanda shine shirka waɗannan suke da nutsuwa suke da kwanciyar hankali wanda duk baya shirka zaka same shi wato zuciyarsa a kwance hankalinsa a kwance ke domin ya san Allah ya san girman Allah babu abin da zai daga masa hankali a duniya idan ya samu ya gode wa Allah in ya rasa shi ma ya gode wa Allah idan wani abu mai daɗi ya same shi wa Allah godiya in wani abu mara daɗi ya same shi ya haƙuri ya yi juriya ya sani daga Allah ne jaraba ce ta ubangiji don haka zai yi baccin sa yadda ya saba bacci sawa'un yana da shi ko ba ya da shi sawa'un yana cikin damuwa ko kuma baya cikin damuwa to zaka samu zuciyarsa a natsa take amma duk wanda ya saki Allah to babu yadda za a iya kwana lafiya babu yadda za a iya kwana cikin nutsuwa shi yasa za a ga dukkan waɗanda ba ta hanyar halal suke neman arzikinsu ba ba ta hanyar halal suke kashe arzikinsu ba suna neman sa ta kowace hanya ta halal ta haram duk su sun halatta wa kansu sannan sun tashi kashe shi ba lalle su kashe dukiyar kuma inda Allah ya yarda su kashe ta ba za su kashe ta don nuna isa da alfahari da fariya da almubazzaranci da zaluntar na ƙasa da su to irin waɗannan za ka samu ba su da kwanciyar hankali ba su da nutsuwar zuciya ba sa iya bacci irin yadda za ka yi bacci kai talaka da baka mallaki abin da suka mallaka ba saboda zuciyar ta rabu da Allah don haka ubangiji ya zara kwanciyar hankali da nutsuwa daga wannan zuciyar ula'ika lahum al-amru wa hum muhtadun saboda haka annabi ibrahim alayhi salam yana nuna musu cewa waɗannan dodanni ko kusa waɗannan gumaka da kuke bautawa ko kusa ba za su tsoratar da ni ba ba za su sa ni fargaba ba ina cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ni da mabiyana baccin mu muke yi ba ma tunanin cewa akwai wani abu da zai iya samu wanda ubangiji bai rubuta mana ba wa fi sahihaini an ibn mas'ud qala hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud ya ce lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan ayar ta sauka fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamuna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun yayin da wannan aya ta sauka wacce take cewa waɗanda suka yi imani sannan ba su gauraya imanin su da wani zalunci ba waɗannan suke da nutsuwa da kwanciyar hankali kuma su ne shiryayyu wannan ayat da ta sauka shakka zalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan yayi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam girma suka ga cewa suna cikin wata jarabawa mai girma saboda haka sai suka tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yazlim nafsahu wane ne a cikin mu zai bugi kirjin bai zalunci kansa ba tunda ayar cewa ta yi lam yalbisu imanahum bi zulmin ba ta tantance wani irin zalunci ake magana a kansa ba don haka sai sahabbai suka ganin in dai maganar zalunci ne dan adam ba zai kasa zaluntar kansa ba zulmu min الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم galibi dan adam haka ubangiji ya halicce shi innahu kana zaluman jahula wannan zalunci din tattare ke da ɗabi'a ta dan adam in kaga bai zalunci kansa ba ko ya zalunci wani to akwai wani dalilin da ya hana shi yin haka din ko dai saboda an fi karfinsa ko babu hanyar da zai yi zaluncin ko kuma yana tsoron Allah in yayi Allah zai kama shi waɗannan abubuwa su za su hana shi ya yi zalunci din amma inda haka za a sake shi sakaka a ce gashi nan ba hisabi to za ga da a ce ba hisabi ba lahira rayuwar ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba shi yasa hatta waɗanda ba su yarda da akwai Allah ba sun yarda cewa addini yana da tasiri wajen zamantakewa ta zama mai daɗi mai kyau domin idan aka ce mutane ai ba Allah ba hisabi ba ranar gobe kiyama ba ranar bincike ba yau mutum sara'iru to da za ka ga abubuwan da ba za ka wato ba za ka taɓa tsammanin za su faru ba wanda kake gama zai zalunci ba shi zai zalunci to sai ya kasance akwai wannan tunanin akwai cewa in ka yi zalunci in ma anan ka haye to rana gobe kiyama ba za ka haye ba to wannan ya sa wasu a wato imanin su yake taka musu birki adam haɗe yake da zalunci a ko da yaushe mu duba annabi musa alaihi salam lokacin da ya naushi wannan bakibde ya mutu fa wakazahu Musa fa qada alai qala inna hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin sai ya ce me kuma qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li annabin Allah amma ga gashi yana cewa inni zalamtu nafsi annabi Yunus alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin lokacin da abin nan kifi ya haɗiye shi addu'ar da ya a cikin duhun cikin kifi me take cewa wa nada fi zulumati allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh annabin Allah yayi itirafi da wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabban sayyidina Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira ashe kaga idan waɗannan manya-manyan bayan Allah su da kansu suna cewa ya ubangiji na zalunci kaina ya ubangiji na zalunci kaina ashe babu wani wanda zai ce bai zalunci kansa ba dan koda wata falala ce kaje ta nafilfilu ko ta azumi ko ta sadaka ya zama da baka yi aiki da ita ba ka zalunci kanka domin ka rage wa kanka abin da zai kara mata daraja wannan ai shine zalunci abin da ya dace ka ki ka yi abin da ba shi ya dace ba shi ake kira zalunci don haka babu wani ɗan adam da babu zalunci tattare da shi sai dai na wani ya fi na wani wani zaluncin ubangiji zai iya da kai ya bar shi wani kuma ba za a yafe ba don haka da aya ta zo ta ce walam yalbisu imanahum bi zulmin kaga dole ne hanta ta kada domin kowa in ya duba rayuwarsa ta kowane bangare in ma bai zalunci wani ba to zai ga shi ya zalunci kansa kuma ayat ta ce bi zulmin ba ta tantance wani irin zalunci ba kaga ashe kenan babu wanda zai samu kansa cikin kwanciyar hankali da gobe kiyama shi yasa sahabbai abin ya musu gingirin gim ya musu nauyi suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka gaya masa cewa fa ayyuna lam yadhlim nafsahu ya rasulullah a cikin waye bai zalunci kansa ba fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace innama zaka shirku ai a wannan aya shirka ake nufi kama qala al-abd salihu kamar da ba wannan nagari ya faɗa yace ya bunayya la tushrik billah ya kai dan dana kada ka hada Allah da wani abu inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ne kaga wanda yana nuna ilimin sahabbai da fahimtar sahabbai inda a ce mu ne kawai Allah ya ce wa walam yalbisu imanahum bi zulmin ulai lahum al-amru wa hum sai ka ga cewa ai kai ba kai kai ba zalimi bane dan menene zaka ji abin ya maka nauyi ba zaka je ka ce ai wannan abu ya maka nauyi kana neman sassauci ba dan ba zaka fahimci cewa kalmar zalunci din tana da faɗi ba kai ka dauka sai ka makure wani ko ka tuce shi ko ka yi sata ko ka yi kisan kai ko an baka kudin jama'a ka cinye shine zalunci wanda har yanzu an kai wani mataki ma da cinye kudin al'umma ma ba a daukar shi a matsayin zalunci ana dauka ganima ne alheri ake kiransa sai ga a ce kai wani yana samun alheri wai ya samu mukami yana sata alheri ake kiransa kai wani yana samun alheri to Allah so ke to kaga wanda yake ga yana samun alheri zai yi tunanin cewa shi zalunci yake har da zai zo ya ce ya rasulullahi ayyuna eh to wanda yana nuna maka yadda sahabbai suke suke da fahimta shine manzo Allah ya tantance musu zaluncin da ake nufi saboda haka akwai zalunci da ubangiji zai gafarta maka wa qala ta'ala ubangiji yace wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun wanda ya ba Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ya ji tsoron Allah kuma ya kiyaye dokokinsa to waɗannan su ne masu samun babban rabo faja'ala ta'ata lillahi wa rasul a wannan aya zamu ga Allah ya sanya da'a gare shi ya kuma sanya wa manzon sallallahu alaihi wasallam da'a wato ana yi wa Allah da'a ana yi wa manzon Allah da'a kalmar da'a kalma ce da ta kunshi haƙƙin da ake bawa Allah ake bawa manzon sallallahu alaihi wasallam fa innahu man yuti'ir rasul faqad ata Allah domin duk ma wani wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bi Allah ne kamar yadda ya faɗa waja'al al-khashyata wat-taqwa sai ya sanya khashiya tsoro na zuciya da taqawa na kiyaye dokoki wannan duk lillahi ga Allah ne kawai don haka kana fargaba da faduwar gaba da tsorata ga Allah ne shi kadai sannan kana taqawa ga Allah ne shi kadai ce wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah bai ce wa rasulahu ba dai nuna maka khashiya lillahi fakat wa yattaqi zamiri yana koma ga Allah bai ce wa ya yattaqi wa rasulahu ba ya nuna maka kenan al wa taqwa haƙƙi ne na Allah amma ta'a haƙƙi ne na Allah da manzansa wa qala ta'ala yawa yace wa waja'ala waja'ala al wa taqwa lillahi wahdahu fala yukhsha illa Allah wa la yuttaqa illa Allah ba a jin tsoron wani ba a kiyaye doka irin yadda ake kiyaye ta Allah wa qala ta'ala ubangiji yace fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku ji tsoron mutane ni za ku ji tsoro alkhashiya shine tsoron da yake buga daga zuciya sawa'un kana ganin wanda kake jin tsoro ko baka ganin shi shi ake cewa khashiya kana ganin sa ko baka ganin shi ka saba masa ko baka saba masa ba wannan shi ake cewa khashiya Allah kadai ake yi ma wannan amma in ka zama da kawai kullum kai a firgice kake wani kake tsoro kana tsoron cewa man lokacin local din shi bai ma san da zaman ka ba ba ku taba haduwa ba amma kawai Allah zai ma maka tsoron sa baka gan shi ba bai gan ka ba amma tsoron shi kake ji ka saba masa baka saba masa ba tsoron shi kake ji kaga wannan ka mai da shi Allah to ka dauke cewa man ka sa wani a gurin duk ɗaya ne ka sa ci a ka sa gwamna ka sa shugaban ƙasa ka sa shehi duk abu ɗaya ne ba babbanci matuƙar za ka jin tsoron wani irin wannan tsoron to kana jin tsoron da ake wa kana yi ma wani tsoron da ake wa Allah Allah ne za ka rika jin tsoronsa duk da baka gani shi amma kana ga alamomin da suke nuna girman ikonsa girman ƙudurarsa kana jin cewa lalle lalle akwai shi kuma yana tsinkaye akan duk abin da kake babu abin da kake yana yake koyuwa gare shi saboda haka ko baka ganin shi shi yana ganin ka kana jin wannan sannan kana jin tsoron shi sawa'un ka saba masa ko baka saba masa ba domin kana tuhumar kanka cewa shin ko daidai ma kake yi yadda kake dinnan haka yake so ko ba kake so ba kaga wannan ita ce kashiya amma tsoro na na ɗabi'a wanda ubangiji ya halicci dan adam duk dan adam da ita kamar irin wanda annabi Musa alaihi salam ya ji lokacin da wannan sanduna suka wannan igau suka zama suka zama mucizai ya ji tsoro ubangiji ce khudha wala wala takhaf kaga wannan tsoron ba shine tsoro wanda yake zama sa mutum zama mushriki ba gashi annabin Allah ya ji irin sa wannan tsoron da dabi'a kaga miciji ga dangane yayi kanka ko kai waye dole ka ji tsoro to ba irin wannan tsoron ake magana ba irin tsoron da ake magana shine tsoro wanda yake fitowa daga zuciya sawa'un kana ga wanda kake jin tsoro ko baka ganin shi ka saba masa ko baka saba masa ba to wannan haƙƙin Allah ne shi kadai Allah ce kada ku yi wa mutane irin wannan tsoron ni za ku yi wa wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku canza ayoyina da wasu yan kuɗaɗe yan wani abu na duniya kankani to duk abin da zaka samu na duniya kankani ne in an kwatanta shi da ayoyin ubangiji wa qala ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku tsorata da su ku tsorata da ni in har ku kasance mu'minai ne ashe ɗabi'a ta mu'mini ba zai fifita tsoron wani akan tsoron Allah ba وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون haka nan Allah maɗaukakin sarki yace walau annahum da a ce su waɗannan munafukan faradu ma atahumullah sun yarda sun gamsu da abin da Allah ya ba su wa rasuluhu ba manzansa ya ba su wa qalu suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu Allah ya isan mana sayu'tina min fadlihi ubangiji zai bamu daga falalarsa wa rasuluhu haka nan manzansa zai bamu inna ila Allah ragibuna mu zuwa ga Allah kadai muke a nan anan zamu ga ubangiji ya kakkasa haƙƙin haƙƙin sa shi kadai da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yana da haƙƙi a ciki manzo yana da haƙƙi a ciki ya ware kuma haƙƙin sa shi shi kadai faja'ala subhanahu al-ita'a lillahi war rasul fi awwal al-kalam wa akhirih ubangiji ya sanya al-ita'u bayarwa ga Allah da manzansa yace walau annahum radu ma atahumullahu a ƙarshen ayar sa yu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu kaga al-ita'u wannan ubangiji na yi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba na yi ubangiji na ba da nasara a ci ganima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na raba na raba ganima sauraka ubangiji shi ya ba da ganima karan farko domin shi ya ba da nasara sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ganima ta zo hannunsa ya dauka ya rarraba bai rubuta ciki akan ta ba in miya gushuwa gabani ne kaga Allah ya bayar su kuma sai su hana ko to saboda haka akwai bayarwa ta ubangiji kamar yadda manzo Allah yake cewa ana alqasim wallahu huwa almu'ti ni mai rabawa ne Allah shine mai bayarwa amma ya tashi bayarwa zai bayar ta hannun annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin ubangiji ya sanya komai da sababi haka nan kawai ba zai kama maka ruwan kuɗi ba daga sama kana fasa ko ruwan zinariya dole sai ya biyo ta hannun wasu in ya biyo ta hannun adalai su baka hakkinka in ya biyo ta hannun miyagun su tigi ko Allah ya baku ban fetur ko bai baku ba amma ba ka sani ban fetur ya tashi ko ya faɗi da ya tashi da ya faɗi duk da a gurinka saboda ba zuwa gunka gashi dai Allah ya baka amma wasu sun rike to ubangiji ya ba su manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba ya ba kowa nashi kaga wannan haƙƙin wannan haƙƙin ubangiji ya ba ya kira kansa da shi ya kuma ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin wannan haƙƙin ya ba shi wannan hurumin kamar yadda yake wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi ya zo muku ya baku ya baku shi na sunnarsa to ku karba abinda kuma ya hana ku sai ku hannu ma ajalihi fadla lillahi wahdahu tare da cewa ya sanya falalar ta Allah ce shi kadai inda yace sayu'tina Allahu min fadlihi sannan yace wa rasuluhu bai ce sayu'tina Allahu wa rasuluhu min fadlihi ma ba ko yace sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu min fadlihi saboda falalar gaba daya qul innal fadla bi yadillahi falalar gaba daya ta Allah ce shike shike da falalar in ya bada falalar kuma sai sai ta biyo ta hannun wanda zai raba kowa ya samu nashi ba kira ubangiji ba yi kuwa zai ba ko ya aiko mala'iku ya raba muku sai ya ba ma wani wanda zai ba ku to in ya zo hannun adali cikakken adali mai amana kamar manzo sallallahu alaihi wasallama to sai bayar in kuma ya biyo ta hannun wani mugu to sai cinye amma ubangiji dai yayi falalar shi saboda haka a Najeriya akwai abin da yake zai kishi ɗan Najeriya gaba ɗaya kowa zai koshi ba zai yunwa ba kawai dai miyagun mutane ne suke suke lalata abu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu ma ajalihi al-fadl lillahi wahdahu ya sanya falalar ga Allah ne shi kadai war ragbata ila Allah wahdahu haka nan ya sanya kwadayi da sa sa zuciya ga Allah shi kadai daga ko me kake nema ka nema gurin Allah shi kadai ka dauka ubangiji shi ke shi zai baka shine kuma zai hana ka ko abinda ubangiji ya bayar babu wanda ya sai hana abinda ubangiji bai bayar ba ba wanda ya sai bayar da shi ka rika jin ka rika jin haka ubangiji shine mai bayarwa in ya bayar ba a wanda zai hana in ya hana ba wanda kuma zai bayar kaga ashe kenan a gurin sa zaka nema to wannan ragba din ka rika jin ta a zuciya Allah madaukakin sarki kada ake yi wa wannan amma ka rika jin cewa a rayuwarka akwai wanda ya tsaya maka duk abin da kake so zai iya yi maka kuma kai in dai yana nan baka da matsala kana ga matsala ka sai in baya nan wannan haƙƙin na Allah ne haƙƙin na Allah ne shi yasa wato ko mutuwa aka yi wani babban mutum wanda a rayuwa kake ga ya ta yana taimaka maka Allah ya karɓi kayansa aka hana raki ka rika cewa to yanzu ga waza yanzu Allah ga waka babu zaka ji wasu suna irin wannan saban laraba ya ubangiji kuma gurin waka babu yanzu <laughs> wato wato ya dauke bai musu kaga ya manta cewa Allah ne ke bayarwa shi ke hanawa ba haka an ragaba irin wannan ubangiji kadai ake wa shi yasa sai ya sanya haƙƙin ragaba zuwa gare shi kadai hasbuhum la sharika lahu fi zalika ubangiji ya isa su ba da abokin tarayya dangane da wannan rawal bukhari a ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi hasbuna allah wa ni'mal wakil قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال الله حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda shi da mahaifinsa fi qaulihi ta'ala dangane da tafassara fadar Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki ya isan mana madalla da abin dogaro قال عبد الله بن عباس يتي قالها ابراهيم wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ibrahim ya fade ta hina ulqiya fi nar lokacin da aka jefa shi wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakil wa Muhammadu muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗe ta hina lokacin da qala lahum nasu mutane suka ce da su inna nasa qad jama'u lakum mutane fa sun muku taron dangi za su auka muku fakhshawhum ku ji tsoron su fa zadahum imana sai wannan kalmar ta kara musu imani Wakalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana kuma ma dalla da abin dogaro wanda shine Allah saboda kaga hasbunallahu alhasbu lillahi wahdahu shi kadai zaka ce ya isan maka duk wani wanda zaka dogara da shi kaga ya isan maka ba Allah ba to na kasashe ne kuma baka san Allah ba wa qala ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin haka nan Allah ya ce ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka min almu'minina ya ishi waɗanda suke tare da kai daga cikin mu'minai wa ma'ana zalika inda jamaahirus salafi wal khalafi ma'anar wannan aya a wurin ɗaukakin malaman salaf magabata wal khalafi da malaman da suka zo bayan su da dama abinda suka ce ma'anar ayar annallaha wahdahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin saboda haka ubangiji shine yake banta da hasbu din nan shi kaɗai ne mai isarwa shi ya isarwa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya isarwa muminan da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka malamai suka ce a wannan aya akwai takdiri takdiri wato wajen irabin ta takdiri guda uku uku masu masu kyau biyu masu kyau wanda sun fi kowanne kyau daya shi ma babu laifi amma na hudu shine wanda ba daidai ba wawu din nan ta zama atifa ce ta yi man akan damirin ka na hasbuka wanda damiri ne majrur saboda haka sai ta zama fi mahallin jarri ita ma hasbuka Allah wa hasbu man ittaba'aka kaga man ittaba'aka din ya zama fi mahallin jarri bil idafa saboda haka ma'tufun ne alal kafil majrura wal aqfu ala damir al majrur jaizun inda kafirin minan nuhat wasu ba su halatta shi ba kamar bisriyun amma kufiyuna sun halatta kuma yana nan da dalilansa da yawa ko qira'ar wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami atafi ne akan damirin bihi din da kuma inda Allah yake cewa yasalunaka an shahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد عطفيني أكم به دنا ونم دميره saboda haka ya halatta a yi atsafi a kan damiri majruri ba tare da i'adar amil ba bi ghairi i'adatil amil to wannan takadiri na farko kenan hasbukallahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin kaga Allah kadai shi yake banta da kalmar hasbu din shi ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar ma waɗanda suke tare da annabi na cikin mu'minai ko kuma wannan wawun din wa man ittaba'aka ta zama wawul ma'iyya ta zama wawul ma'iyya hasbuka Allahu ma'a man ittaba'aka min almu'minin ya ishe ka ya isar ma waɗanda ke tare da kai sai ya zama man din nan man ittaba'aka fi mahallin nasbi fi mahallin nasbi kuma atafi ne akan mahallil kaf mahallul kafir mahallul kafi mahallun nasbi ne ba mahallin jarri bane domin ma'anarsa yakfika Allahu kaga ya fi ka fi mahallin nasbi yake saboda haka shi ma wannan ma'tuf ne a kansa sannan mansubun ne bil ma'iyya bi wawil ma'iyya kamar wa hasbuka wadhahaka sayfun muhannadu idan idza idza qamat al hayja'u wa shaqqat al 'asa wa hasbuka wadhahaka sayfun muhannadu wannan su ne takadiri guda biyu waɗanda su suka fi kowanne kyau takadiri na uku shine ka ɗauki wannan wawun ɗin wawul ibtida ne man ɗin nan marfu ne bil ibtida sai ya zama mubtada ne khabaruhu mahzuf dalla alaihi ma qablahu wa man ittaba'aka min al mu'minina fa hasbuhumullah an gane ko wannan shine takadiri na uku sai takadiri na hudu wanda shine mara kyan wanda shine yake da wato burbushin shirka a ciki wanda qur'ani gaba ɗaya ya saba masa Shi ne ka ɗauki wannan wawun ɗin ba a tsifa ce man ɗin nan kuma ma'qufa ce ala lafzul jalala ma'quf ne ala marfu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minuna suma hasbuka kaga su ma kenan sun yi aiki irin na Allah gashi can Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana muminai cewa suka yi hasbunallahu ba su ce wa rasuluhu ba haka nan ayar da ta zo alladina qala hum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu ba su ce wa rasuluhu ba to yaya shi ko manzon Allah a hasibin sa sai a hada shi a hada Allah da da mu'mine a cikin hasibin sa su mu'mine sun takaita Allah kawai sun ce shi ya isa musu amma shi manzo da aka zo a wannan irabin na hudu kenan shi da ya tashi sai aka ce hasbuhullahu kuma hasbuhu almu'minuna kaga wannan wannan shi an rage masa matsayinsa to shine malam yake ishara zuwa ga wannan yace ma'anar wannan aya inda jamaahirus salafi wal khalaf anna wadahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minina kaga ya dauki irabi na farko kenan ko wa hasbu man din nan sai zama a mahallin jarri take bil idafa wawu din atifa ce على عاطفة لمن على الكاف المجرور بالإضافة كما بسيط ذلك بالأدلة كما يندى أي بيان وانا دليلا سا إن جاء أشكي لتافق الأبودية منبتكا وانا كدن أشكي إيه. ابن القيم يا أقلتو مغنغن ابن تيمية أكا وانا فرقا لتافق زاد المعاد fi hadi khairul ibad farko farko shafukan farko farko na hudu ko na ko shafi na biyu ko na uku ma a nan ya yi kawo waɗannan iraman duka ya kawo kuma dalilan da suke nuna cewa iraman ƙarshe kuskure ne wa zalika annar rusula alaihi musallatu wassalamu wannan maganar haɗa take da ta gabanta bai kamata zama paragraph ta gabanta ya zama ya kamata paragraph ko da ya fara gaba ɗaya daga wazalika ko kuma a haɗe jumla maganganun su tafi tare saboda haka wazalika a ɗaya yake da falhalalu ma a Allah yadda mu a daba ku ban san a daba ku. ko yaya ya gyara ba eh a haɗe ko to haɗewa shine daidai وذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله فعلينا أن نحب الله ورسوله ونطيع الله ورسوله ونرضي الله ورسوله قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد, إن أن بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وقد قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوكيل, والتوكيل للرسول وتعزيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده فإن ذلك من العبادة wato duk ibn taymiya yana ƙara faɗaɗa wannan magana saboda ya san akwai waɗanda suna ganin dukkan wata sifa da aka sifanta Allah da ita za a iya sifanta wani mahaluki da ita ko su ce za a sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sifar Allah akwai ma wanda aka gaya mun a nan Kano yana cewa shi yana da dalilai sun kai ɗari biyu waɗanda suke nuna da Allah da manzansa duk abu ɗaya ne kuma wai malami ne malami ne a jami'a yana gaya wa ɗalibansa ya ce shi yana da dalili ɗari biyu dalili ɗaya ɗaya ɗaya har ɗari biyu kaga littafi ne guda da suke nuna cewa da Allah da manzansa duk abu ɗaya ne to kaga wannan in akwai abin da yafi kalmar kafirci ma ya wuce shi wannan ya wuce abinda alqur'ani gaba ɗaya nuna ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa kokari yake ya nuna wa mutane shi bawan Allah ne ubangiji ya ɗaukaka shi ya bashi falala ya bashi matsayi ya fi kowa cikin halittun Allah amma bai ce shi Allah bane in ya ce shi Allah ne kuma ya rushe da abin da ya zo da shi na tauhidi to kuma wani daga cikin al'umma sai ya zo yana tunkahun wai shi masoyin manzo Allah ne amma yana rushe abinda manzo Allah ya yaki a kansa abinda manzo Allah ya gama rayuwarsa gaba daya shi da sahabbansa akan gina shi shi kuma yana sa ka tafi da shirka yana rushewa da sunan san manzo Allah kaga wannan ai ba yadda za a ya karbu a cikin kwakwalen waɗanda suka san Allah suka san manzo sallallahu alaihi wasallam to duk waɗanda suke da aqida ta wahdatul wujud wannan abu mai sauki ne su faɗi haka tunda shi ma yana cewa shi ma Allah ne to kaga ne ya ce manzo Allah Allah ne kaga ai ba wani yana gama ai ya ya ma dan rage tunda shi ma da yadda yake da kazantarsa shi ma yana iya zama Allah komai ma ya ce yana iya zama Allah tunda zai ce komai ma Allah ne kaga ai ya ce manzo Allah Allah ne wannan abu mai sauki ne abu to duk masu aqidar wahdatul wujud da masu aqidar hulul duk suna faɗar wannan sai babu bambanci tsakanin dan adam da Allah dole kaga yana da wannan akida wanda ita ce wato abinda abinda daga baya sufanci ya da ya zama kenan da farko an ɗauko batun sufanci da sunan ibada da wara'u da zuhudu da gudun duniya da da ƙarshe aka ringa samun jahilci yana shiga domin za a zauna a ce kawai ibada za a yi ta yi ba ilimi to a wannan zaman shaidan kuma ya samu damar shigo wa mutane da abubuwa daban-daban don matukar ba a shiga an yi karatu ba ibada ita kadai ba ta fushe ka ba kai ta ibada to zaka rika yin ta bisa jahilci abinda abinda ya halakar da nasara kenan barin ilimi su dauka kawai ibada ita ce abinda ake so amma ba sai kai ilimi ba wannan shi ya halakar da su to da sufanci ya zo da farko ana batun maganar zuhudu da gudun duniya da kaula cewa jama'a da komawa jeji ayi ayi bukka ana cin ganyayyaki karshe kuma shedan sai rika ya rika wa mutane hudu ba a hankali a hankali har ya zo ya zama na kawai aqida ce ta batiniya in kaga sufi yayi shiru bai faɗa maka ba ko dai bai sani ba shi a sufancin kawai suna ne ko kuma a sirri ne boyewa yake kai mahajubi ne wannan shine abin da yake faruwa wanda galibi hatta su mabiyan sufayen mahajuban ne tunda ba a yadda su sani saboda in ka sani za ka gudu ba za a ci gaba da sufancin da kai ba da haka suke ba a barin mutum ya san wannan sai ya haukaci an haukatar da shi amma ka fashi da hankali ya san wanda zai gudu shi yana sai a bashi wani wuridi da zai yi tai sai ya zare <laughs> to sai a zo a je shi ya tafa da irin waɗannan maganganu to wannan shi yasa ku ga ibnu taymiya yana kanana ta wannan cewa akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin wani Allah ce fal halalu ma ahallahu wa zalika anna ar-rusul alayhi alayhi musallatu wassalam humul wasa'itu bainana wa bainal lahi manzanni iran Allah da aminci su tabbata gare su humul wasa'itu bainana wa bainal lahi sune wasiɗa sune tsani tsakaninmu da Allah tsari tsakaninmu da Allah wajen me fi amrihi wa nahihi wajen ba mu umarni ko hana mu wa wa'dihi wa wa'idihi ko ubangiji mana alkawarin wani abu ko na ni'ima ko ya mana alkawarin wani abu na narku. manzanni su suke isar da wannan su za su isar maka da bayanin abin da ubangiji ya umarni da shi wanda yake so ka yi haka nan su za su isar maka bayanin abubuwan da Allah ya ce baya so a bari manzanni ke kawo wannan tsakaninsu da sauran bayi sannan su za su baka labarin irin abin da ubangiji ya tanadar wa mutanen da suka yi masa biyayya su kuma za su baka labarin irin abubuwan da ubangiji ya yi tanadi na mutanen da suka kangare kaga wanda ita ce wasu da ke tsakaninmu da da Allah amma wajen mu bautawa Allah babu wani wanda shine sai sai yayi mana izini sannan mu bautawa Allah matukar dai mun san menene Allah yake so to shikenan Allah yake ai salati eh inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima shikenan mun samu izini daga wa daga Allah manzanni sun isan mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya isan mana da wannan baya buƙatar kuma sai ya ba mu izinin salatin ya gaya mana ga irin wanda yake so bi ga sharaɗinsa shi'awa ba ma buƙatar wannan haka nan Allah ya ce mai zikiri mai tasbihi baya buƙatar sai kuma wani ya zo ya ba mu zikirin ba buƙatar izini wasiɗar da take tsakanin Allah maɗaukakin sarki da bayansa su ne manzanni sun kuma isar da wannan saƙon na a yi salati a yi zikiri a yi tasbihi a yi hailala a karatun ƙur'ani annabi sallallahu alaihi ya koyar bai bar komai ba sai da ya koyar hatta baya haya sai da ya ga maka yadda zaka yi me zaka faɗa in zaka shiga me zaka faɗa in zaka to kaga wannan ba buƙatar kuma sai wani ya zo ya ce na baka izini ya ce zo ka karɓa kuma sai da izininsa sai da sharuɗansa wannan duk baya bukata kaga shi ma yanzu yana so ce shi ma wata wasu da ci mai zaman kanta waye ba shi wannan hurumin babu wanda ya ba shi wannan hurumin in malami ne wasu ɗarsa shi ne kawai ya karantar shi ko wasu tsakanin tsakaninsa da abin da manzo ya zo da shi ba tsakanin shi da tsakaninka da shi da al'a tsakaninsa da abin da manzo ya yarda ko bai yarda ba ba bukatar sa ballantana ce ya kwaci a ce an kore ka shi yasa na taba faɗa a nan cewa addinin fir'auna shi kadai yake bukatar izini shi kadai yayi wannan da'awar cewa sahara sun yi imani yake faɗa ya za su yi imani bai ba su izini ba amantu lahu qabla an azana lakum to ina ina <laughs> kai ne wai sai ya musu izini sannan su yi imani imani gaskiya ce ta riga ta bayyana don haka babu maganar kuma sai sai ka zo ka ce to ku yi imani na ba ku izini ba bukatar wannan to shine ne yake cewa annar rusula alaihi musallatu wassalam humul wasa'iqu bainana wa bain Allah fi amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi fal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu halal shine abinda Allah ya halatta manzansa sallallahu alaihi wasallam ya halatta wal haramu ma harramahu Allah wa rasuluhu haram shine abinda Allah ya haramta wa rasuluhu ko manzansa ya haramta waddinu ma shara'ahu Allah wa rasuluhu addini ka to kam shine abinda Allah ya shar'anta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ashe kaga duk abinda ubangiji bai halatta shi ba ya haramta shi ba wanda ya sai zo ya halatta shi duk abinda ubangiji bai haramta shi ba bai halatta shi ba ya haramta shi ba wanda zai zo ya halatta shi duk abinda ubangiji bai halatta shi ba ya haramta shi babu kuma wani wanda zai zo ya halatta shi wal haramu ma haramahu Allah abinda Allah ya haramta kuma babu mai halatta shi waddinu ma shara'ahu Allah duk abinda yake addini shine abinda yazo daga Allah da manzansa abinda duk ba daga Allah yake ba ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba to ba zai taba zama addini ba fa alaina an nuhibba Allah wa rasulahu don haka wajibi ne akan mu mu so Allah mu so manzansa sallallahu alaihi wasallama wa nuti Allah wa rasulahu mu yi wa Allah da'a mu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a wa narda wa nurdi Allah wa nurdi Allah wa rasulahu mu yarda da Allah mu yarda da manzansa sallallahu alaihi wasallama قال تعالى الله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين Allah da manzansa su suka fi cancanta ku yardar da su in kun kasance mu'minai saboda ladabin magana sai ba a ce a haƙƙu an yurduhu ma ba saboda ladabin magana kada ma a kunshe Allah da manzansa cikin lamiri daya wani ya yi zaton taswiya min kulli wajhin bayna Allah wa rasuli sai aka yi ifradin damirin duk da cewa kuma ma'anar tana nufin Allah da manzansa an gane ko wannan duk yana nuna maka yadda ake taka tsantsan kada wani ya ɗauki abin da yake shirka ko abin da yake haƙƙin Allah ya bawa manzon sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala ati'u wa rasula Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzansa wa qala ta'ala wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk ya bi manzo to haƙiƙa ya bi Allah domin ba zai yiwu ka bi manzo ba ka ba Allah ba tunda manzo yana cewa bi Allah kaga in baka bi Allah ba to baka bi manzon ba kenan in kuma har ka bi manzon to dole zaka bi Allah amma wa man yuti illaha faqad ata ar-rasul zaka yi ta ka rike alqur'ani ka rike alqur'ani kai ba ruwanka da sunna ka bi Allah baka bi Allah ba dan ya ce wa ma atakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu baka bi Allah ba kuma baka bi manzon Allah din ba don haka da'ar Allah madaukakin sarki tastalzimu تتضمن طاعة الرسول وطاعة الرسول تستلزم طاعة طاعة الله طاعة الله تاقن شداء من زن الله عن طريق عن طريق دلالة التضمن ذاك تتضمن طاعة الرسول وطاعة الرسول تستلزم طاعة الله عن طريق دلالة الالتزام kun san dalalatu tazammun da zalatul iltizam ba ku sani ba dilalatul lafzi ala ba'd ma'nahu shine dilalatul tadammun dilalatul iltizam dilalatul lafzi ala shay'in kharijin an ma'nahu lakinnahu lazimun lahu wannan shine dilalat al ka dilalatul dhahiki ala al-insan shi al wa mutum dabba dariya saboda kan aka ce mai dariya kalmar mai dariya tana nufin al-insan kaga wannan dilalatu tazammun dilalatu iltizam ce ba dilalatu tazammun ba amma annafiq mai tunani kalmar mai tunani kalma ce wacce take na daidai da mutum tana daidai da mutum saboda haka dilala ce ta tazammun sai dai dilala ce ala juz'i ma'anahu domin ba kawai tunani ne ya hada mutum ba akwai rayuwa da haɓaka da girma da yake yi shi yasa suke to alhaywanun natiq shine al-insan wannan wani babi ne mai faɗi ومن يطع الله ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم Allah ce ka gaya musu in har iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu iktaraftumuha da dukiyoyin da kuka tsoruruta kuka nemo kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da dukiyar da kuke tsoron tasgaranta wa masakinu tardaunaha da gidaddaji na alfarma wanda kuke jin daɗin zama a cikin su kuke gamsuwa da su a habba ilaikum min Allah wa rasulihi idan har waɗannan ababai guda takwas sun suka fi soyuwa zuwa gare ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi sama da ku yi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah fa tarabbasu to ku yi jiran tsammani ku jira abinda za ku za ku gani ku jira mutuwa hatta ya'ti amru hatta ya'ti bi amri har Allah ya zo da al'abarinsa da ita ce mutuwa ku ga cewa wani sakamako za ku za ku tarar sannan ku ga waɗannan abubuwan da kuka tara me za su tsina namu idan har za ku fifita su akan Allah to ku jira ranar mutuwa ku ga iyayen ku za su hana ku mutuwa iyayen ku za su hana ku matan ku za su hana ku dukiyar ku gidaddajin ku abinda kuka tara za su hana ku mutuwa ku koma ga Allah ba za su iya ba saboda haka a ranar ne za ku gane kuran ku Allah kiyaye wa fi sahihaini ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim an anasin daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman halaye guda uku ko sifofi guda uku wanda duk suka kasance tattare da shi to ya samu ɗanɗano zai ɗanɗani zaƙi na imani man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma wanda Allah da manzansa suka zan su suka fi soyuwa gare shi sama da wasu wanda ba su ba wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah da wanda yake son wani mutum yake son mutum amma ba dan komai yake son shi ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarja'a fil kufri da wanda yake kyankyamin ya koma cikin kafirci ba da iz anqadahu Allahu minhu bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin kama ya karawa an yulqa fil nar kamar yake kyankyami a jefa shi cikin wuta to wanda yake da sifofin nan guda uku babu shakka wannan shi ya san menene ake kira imani yaya dadinsa da gardinsa yake wanda yake sifar farko duk ta kunshi sauran sifofi sifar farko ita ce ta haifar da sauran sifofin gaba daya an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma idan har kana san Allah da manzansa sama da kowa to duk abin da aka faɗa a baya dinnan za su samu domin in kana san Allah fiye da kowa to za ka so mutum saboda Allah idan ya saki layi ya bar Allah za ka bar domin ya bar wanda kake so idan kana son Allah sama da kowa to ba za ka so ka koma cikin kafirci ba don ka san kafircin nan abu ne da Allah baya so wala yarda da ibadin kufur ka san ubangiji ba zai yarda maka kai kafirci ba zai bata wa ubangiji yin kafircin naka saboda kaga ba za ka so ka bata wa ka bata wa masoyinka ba ashe kaga sifar farko shi yasa suka ce hubbullahi huwal asl san Allah shine jigo dukkan wani so zai biyo bayan san Allah ne kuma ana gina shi ne akan san Allah manzanni gaba daya da annaba duka da Allah da muke so muna son su ne saboda matsayin da Allah ya ba su kuma ya ce mu so su don haka muke son wanda ubangiji bai ba shi wannan position din ba ba zai samu wannan matsayin ba ashe kaga kana yi ne saboda san da kake wa Allah shi ya ce kuma ka yi wannan don haka ke yi haka nan a dukkan wani masoyin Allah kana san shi saboda yana san Allah da zai daina san Allah za ka daina san shi wannan shi yake nuna cewa san Allah shi ke motsa ka ka yi ko ka bari wanda duk zai gina rayuwarsa akan wannan to wannan shine hakikarin mai san Allah ya zamana kowane abu yake so yake sha'awa zai auna san da yake yi wa wannan abin da san Allah zai duba wannan abin abu ne wanda yake cikin abin da ubangiji yake so ko baya ciki domin in kana son mutum to za ka so ka yi masa abin da zai ji daɗi za ka so ka bar abin da zai fusata shi wannan shine alamar sanka da mutum ba to bare kuma sanka da Allah saboda ka hubbullahi wal asr al hubbu kalmar so ko in ce so a ƙarƙashin kansa shi ne kusan yake motsa komai a duniya duk motsin dan adam da faɗin shi kalmar so ɗin da ita ke motsa shi. take motsa shi inda babu wannan so ɗin dan adam ce ne ba zai iya komai ba kalmar so ɗin nan kaga san ilimi ya kaka nan in babu san ilimi ba wanda ba sa san ilimi ai suna nan wasu ba suna nan gefe daura da mu amma ba su iya matsowa ba kai watakila daga wani guri mai nisa ka sa so ka zo kaga abin da ya tuko ka ka zo shine me so gobe da safe an ganka a kasuwar kurmi ko kwari ko singa me ya kai ka can saboda ka abin da ka je nema din ai san shi ya kai ka ina ganka gidan ka je neman aure me ya kai ka san wata ko kaga wannan san shi ke motsa ka inda babu wannan san babu abu saboda haka so din nan shine irada shine injin da yake motsa to ya zama na wannan inji din abin da yake gudanar da shi kuma gaba ɗaya shine san Allah in zaka nemi kuɗi saboda kana son kuɗi to ya kasance ka auna san kuɗi din kuma da san Allah kada ka nemi abinda kuma zai sa ubangiji ya kika to shi yasa in aka samu hubbullahi to an samu al'asul duk sauran abubuwa taba'un ne li idan aka samu san Allah ya ruguje to kuma komai ma zai ruguje wanda kaga baya bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shakka akan san akwai alamar tambaya akan akan san Allah da yake ko akan san annabi sallallahu alaihi wasallam da yake qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaga tunda ubangiji ya ce abi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe in kana san ubangiji sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> wa qad qala ta'ala inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله يقول lalle mu aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kana mai bushara mai faranta rai wa naziran kuma kana mai gargadi li tu'minu dan ku ku yi imani da Allah wa da manzansa wa ku girmama shi ko ku taimaka masa wato azziruhu ku goya masa baya ku taimaka masa wato waqiruhu ku kuma girmama shi wato sabbihuhu ku yi masa tasbihi wa za su yi wa Allah kaga da mirin dai yazo amma da mirin gaba kai daga ji wato sabbihuhu bukuratan wa asila ka san ba manzo sallallahu alaihi wasallam ake tasbihi ba Allah ake yi wa fal imanu billahi war rasuli litu'minu billahi wa rasulihi kaga imani na Allah ne da manzansa kai imani da Allah kai imani da manzansa wa ta'ziru wa tawqiru lir rasuli goyen baya da kuma girmamawa na manzo ne sallallahu alaihi wasallam ku goyi bayansa a fita tare da shi a yi jihadi duk wani abu in ya taso ya ce a fito a fito a goya masa baya a taimaka ma addininsa a girmama shi shi kuma a girmama sunnarsa wannan don haƙƙin sa ne wa ta'ziruhu nasruhu wa man'uhu abinda ake nufi da ta'zir shine a taimaka masa a kuma kare masa mutuncinsa wa tasbihu bukratan wa asila yin tasbihi safe da yamma lillahi wahdahu wannan kuma na Allah ne shi kadai fa inna zalika min al ibada wannan yana daga cikin ibada kaga ayar ta faɗi haƙƙin da yake mushtarak ta faɗi haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallama ta kuma faɗi haƙƙin Allah akwai haƙƙin da aka yi tarayya a kansa shine litu'minu billahi wa rasulihi duk da cewa kowane imani kuma akwai yadda yake akwai yadda ake imani da Allah daban akwai kuma yadda ake imani da manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ka'idoji da tsare-tsare na imani da Allah an ce kai imani da Allah ya ake nufi kai imani da Allah cewa shi kadai ne shine ya cancanci bauta shi kadai shine yake da sifofi na kamala babu na ƙasa tare da shi shine yayi kaza shi duk sifofinsa da ayyukansa gaba ɗaya ka bashi imani da Allah kai imani da manzo Allah ne ya aiko shi ya zabo shi ya bashi sako ya bashi alqur'ani dole ne ai imani da shi a girmama shi dole ne ai masa da'a ka yadda da wannan imani ne da manzo sallallahu alaihi wasallama amma dukkanin su imani da Allah da imani da manzo gaba ɗaya dukkanin su ana kiran su imani at-tazir wa tawqir haƙƙi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama a tsaya a taimaka masa a fita jihadi tare da shi a kare shi daga abokan gaba idan an ga wani ya taba mutuncinsa a fito a nuna bacin rai a nuna bakin ciki a ɗaukan masa fansa akan waɗanda suka yi ƙoƙarin su mutuncinsa wanda duk yana daga cikin at-ta'ziru at-tawqiru girmama shi duk lokacin da aka ambace shi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake karanta maka sunnarsa sallallahu alaihi wasallama ka nutsu ka kasa kunne ka yi kokarin ka ji ɗan umarni ne ka yi aiki da shi in hali ne ka bari wannan yana daga cikin wattauqirinsa ka girmama hadisansa sallallahu alaihi wasallam aka ce waɗannan hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ka ɗauke shi wani kundi ne mai tsada har kullun ka rinka bincike a ciki domin ka sanya zaka bauta wa Allah wannan yana daga cikin tauqirur rasul sallallahu alaihi wasallama at-tasbihu bukratan wa asila yadda zaka yi tasbihi safe da yamma azkar addu'o'i da aka koyar da kai in ka tashi daga bacci in za ka kwanta bacci in ka tashi daga bacci in za ka ci abinci eh, in za ka sa ka ko ka za ka tube in za ka fita daga gida duk wannan addu'o'i ne wanda suna cikin karkashin sabbihu bukratan wa asila kaga anan an faɗi abin da yake ibada ne tsantsa shine tasbihi wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai domin ba a bauta ba wani ba Allah ba shine abin da ibnu taymiya zai ci gaba da warwarewa kuma a cikin wato gaba ta gaba mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wannan yana cewa wace shawara za a ba mu don fuskantar muƙabala da ɗan alkur'ani ranar laraba to ba san kaiwaye ba ko kusuwaye Ah, ita muƙabala ba wai ba wai birgewa bace kawai ka je kai muƙabala kasancewa ka tanadi hujjojin da zaka bayar a lokacin wanda za su ɗaukaka addini ba za su ci addini ba ba wai don kana da gaskiya shikenan za ka iya yin bayani a fahimci gaskiya ka ba ko da yaushe akwai maganar kana da gaskiya daban akwai kuma magana za ka iya bayanin gaskiyarka har a gane cewa eh mai gaskiya ne kai wani abu ne daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum takhtasimuna ilayya wala alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd kukan kawo mun wato rigingimu ku zo gabana da wata rigima ta yiwu ɗayan ku yafi zaɗin magana yafi bayyana hujjarsa kuma gashi bai da gaskiya sama da mai gaskiyar in ɗauki haƙƙin wani in bashi to ya sani cewa wuta nake bashi ba kaga anan manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa ba dan kana da gaskiya ba ko da yaushe zaka iya bayanin hujjar ka a fahimta saboda haka shi yasa za mu ga magabata tsoratarwa suke tsawatarwa suke game da mukabala da 'yan bida saboda za iya jefa wata shubuha da za ta rikita waɗanda suka zo sauraro kai kuma baka da yadda za ka warware ta zai iya shigo maka da wasu surkulle wanda baka baka san ansa da zaka bayar ba zai iya kawo maka wasu tarihe tarihen ƙarya baka san cewa ƙarya bane duka rikici saboda haka ake buƙatar mutum in zai muƙabala ya san yana da ilimi abin nan da zai muƙabala kai ya tsaya ya san shi ciki da waje sannan kuma wato yana da Allah ya bashi ƙwarewa wajen mukabala kun san shi ta kanta mukabala shine abin da suke kira a da ilmul jadal ilmul jadal wani fanni ne mai zaman kansa fanni ne mai zaman kansa sai ka koyi shi da ka'idojinsa sai yasa za ka ga a tarihi a waɗanda sun shahara da irin wannan wato sun san yadda za su kama mutum dandanan su makure shi ya rasa yadda zai yi daga cikin mutanen da da ubangiji ya ba su wannan mutanen karshe karshe Sheikh Nasiruddin Albani ubangiji ya ba shi wannan shi da wuya ne kaga sun tattauna da wani bai kai mutum bango ba da suka yi da wani malami hulɗe da ya bar hulun sa kuma babban malami ne sanda yana suriya za a ga ɗan bid'a an zo da shi da kaya rikim rikim ya saka wasu kaya manya wa irin irin da yadda ka san da yadda suke shiga ba sai an ga maka ba ya yi wani narke rawani an biyo shi ala ta zazzara ido haka zai zauna wai shi ya haddace alfiya ya haddace waye ya haddace waye a lokacin albani yana matashinsa yana yana kantin gyaran agogonsa haka za a zo da wannan da wannan shehin kuma karshe albani sai kure shi duk wanda alfiya ba ba ta taimake shi duk ba ta taimake shi dan ba a zo gaban ba da zai jawo alfiyar ba bai bar shi ma ya zo wata gaba ba da zai zai ci da buguzun to ba baka in baka iya ba kawai sai ta karima karimi ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan shikenan duk sai ruda ka sai ka rasa me ka faɗa shi yasa ba kowa ke munazara ba ba kowa yake tsayawa ya tattauna ya ja a ja da shi ya faɗi hujja a faɗa ba sai wanda yake yana da ilimi akan abun sannan kuma ya ya mallaki wato ƙwarewa wajen munazara wajen mujadala a kan ƙur'aniyun akwai cikin darasin alwasiyatul kubra da muka yi a katsina mun sauke littafin a kashin 40 da majalisi biyar. arba'in da biyar kai da ba zuwa kake baya za ka iya sanin majalisi na wata majalisi arba'in da biyar muka gama littafin alwasaitul kubra na ibnu taymiya to a cikin kas kan ba zan iya tuna kasa da nawa bane kai ka san da nawa ne ba zan iya tuna na nawa bane akwai dogon bayani da nayi akan alqur'aniyun waɗanda ake kira su alqur'aniyun dan ko wannan sunan ba bai dace da su ba dan ba ruwa alqur'ani da su alqur'ani bari'un minhu to na yi dogon bayani akan asalinsu ma su waye asalinsu kuma ƙungiyoyi-ƙungiyoyi ne daban-daban da irin yadda suke tafka gingimu a tsakaninsu ya za a yi sallah ya za a yi azumi ya za a yi zakka wannan ya ce shi yana ga aikata wannan ya ce shi yana ga aikata kaga don alama ce cewa ba addini bane addini ai guda ɗaya ne tsari ne gare shi a Najeriya da Niger da Ghana da Togo da Kamaru da China da Japan duk musulunci abu ɗaya ne ari ɗaya gare shi to amma saboda ba musulunci bane wani ya zo ce maka sallah raka'a biyu za a yi wani ya zo ce maka ɗaya wani ya zo ce maka ai karatun qur'ani eh, ba tilas bane wani ya zo ce maka a'a ai a cikin a cikin sujjada ɗaya ɗaya za a rika yi ruku'u ruku'u ɗaya sujjada ɗaya kowa dai da yadda yake sallarsa to a wannan bayanin duk na kawo dan akwai rubuce-rubuce da aka yi akan su manya akwai akwai wani malami da ake kira Khadim Ilahi Baksh dan dan Pakistan ne kun san a can suka fi suka fi abin nan dandazo suka fi yawa can ma dai aka haife su a can abin nan tsohuwar India India da Pakistan a yanzu sauraka can suka taso sauraka suna da kungiyoyinsu da limamansu da malamansu da rubuce-rubucensu da tafsiransu wanda na san nan ma duk ba su san ba su wani abu daban kuma su ma su suke su ma su to in za ka iya samun wannan kasar din zai taimaka maka duk da ka ce lallara ba Allah dai ya sa a gama lafiya <laughs> ka riga ka riga ka ba su rana <laughs> a ai na zuga shi kenan bar shi ya ji jiki <laughs> ba wani karamin littafi da zan da zan iya gaya masa akwai littafi babba zai kai wajen sifili abin zai kai wajen shafi shafi 500 a kansu tambayi masu kaset ban sani ba wannan ya ce duk ah, hadisin da yake cewa duk mutumin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah zai yi masa goma to ya salatin Allah yake shine ya ɗaukaka darajar wannan mutum ya ɗaukaka matsayinsa ya ƙara masa lada ya ƙara masa ɗaukaka shine salatin ubangiji da zai maka da zai masa wannan kuma yace me ma'anar wannan hadisin an amr bin shu'aib an jaddihi an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi dai ka cire wani abu an abi an jaddihi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man udi'a wadi'atan falaysa alaihi damanun akhrajahu ibnu majah hadisin dai na farko akwai rauni tare da shi hadisi ne mai rauni amma abin da yake cewa wanda aka bashi ajiya to babu biya a kansa wato inda aka ba mutum ajiya saboda an amince masa amini ne ya je ya ajiye a gurin da ya kamata ya ajiye sai aka yi rashin sa'a ko aka yi gobara ko barawo ya zo ya kwashe wannan ajiyar to babu magana a ce ya biya domin an bashi ne bisa amana al'aminu kuma baya zaman baya jiya wannan shine bambancin ajiya da rance in na ba da rance yanzu nan aka ba mutum rance yana fita kudin suka faɗi sai ya biya ko ka ba shi rance yana fita barayi suka kwaci sai ya biya wannan rance ne sai dai in kai kai alfarma ka yafe masa ko ka rage masa amma in ajiya ce ka bashi ka bashi ya juya bai karasa gida ba barayi suka kwaci ba magana da ya biya ka ko ya kai gida ya ajiye inda yake ajiye kayansa barayi suka haura suka kwashi ko tsautsayi gobara ta cinye kuɗin babu maganar ka zo ka tsaya kansa ka ce sai ya biya ka kudin ka wannan ita ce ka'idar ajiya a nan ta sha bamban da bashi nan ne za ka fahimci cewa banki bashi ne tsakaninka da shi ba ajiya ba an gane ko domin da sanda ka kai kuɗin ka banki sai fa ya biya ka ba maganar ka je ka ce masa ya ce maka a aje an da sata har da kuɗin ka a ciki kaga alamar abin da ke tsakanin ka da shi ajiya ce abin da bashi ne ba ajiya ba koda ko sunansa ajiya domin duk sanda ka bawa mutum ko ajiyar ce ka bashi ya karba da sunan ajiya amma kuma sai ya taba sai ya danyi wani abu da kuɗin to wannan taba kuɗin da yayi ya bai da kuɗin bashi an gane ko tasarrufi cikin alwadi'a ta yana bai ita bashi don haka in ya dau kuɗin nan yayi wani abu da shi domin a ka'idar ajiya in na baka ajiyar abu kaza shi zaka damu kuɗi amma in ka kashe wannan to ka ɗauki bashi ne kuma yanzu an tashi biya na zaka yi an fahimta ko to in ka bawa banki kuɗi zuwa juya shi yake yi kaga mu'amalar ka da shi ta zama mu'amalar babin nan bashi ne ba mai ajiya ba shi yasa banki ko ya ko ya samu matsala an yi fashi an yi waye ba a cewa kudin suwa da suwa ne aka fa dole sai banki ya sanya zai biya su an fahimta ko to ashe kenan abin da zai faru tsakaninka da shi na ƙari ribal qard ce ba ribal bai'i ba ribal qard kuma ba a sharɗanta wani abu a cikinta matukar dai za a samu kari ko na menene yadda malamai suke faɗa ko da dan yankin harawa ne zai kara maka akan abin da suka bashi to wannan abin riba ce baka kai ko wani wani aiki yayi maka ƙari na hidima a dalilin wannan bashin riba ce an gane ko kamar ya ɗauko ka a mota saboda wannan bashin ya rage maka hanya saboda bashi riba ce saboda ka babu maganar kaga a ce zahab da zinari ai mu ba zahab bane naira ce kaga duk wanda ya shiga wannan rigimar to bai ma san me yake yi ba saboda shi ribal qard abin da za ka gani duk a littattafai a babun salaf duk gaba ɗayan ka duba littafin malikiya ne littafin waye har su muwadda su waye ga maganganun sahabbai na a cikin bukhari da waye wanda yake nuna koda qabdatun min ala jinkin harawa ya dauka ya baka saboda ka bashi bashi ka karba ka cire ba kaga jinkin harawa dinare ne ko azurfa an fahimta saboda haka nan ne malamai suka yi ijma'i kusan in banda waɗanda suka suka ballata wanda ba su fi ɗan tsanari ba su kuma dama suna da wasu wani tabbai da yawa tare da su wanda suka halarta ribabbai banki suka ce ba riba bace amma kusan dukkan wani malami da ya san menene kitabu sunna ya san fiƙihu ya san ka'idoji na shari'a ya yi da cewa banki ta'amulin su ta'amuli ne na riba domin ribal qard mujma'un ala tahrimi ijma'i ne kakab ribal qard maganar kiyasi ma bai shigo cikin wani babin ribal qard a can babu ribal biyo a ashe kaga rashin fahimta ne ke sa ka dauki ribal biyo ka kawo ta a babin ribal ribal qard ribal qard ita ce ribal jahiliya wanda an ce alqur'ani ma a dalilin ta ya sauka an gane ku ayoyin da suka yi magana akan riba duk sun sauka akan asali abin da suka yi magana akan sa shine ribal ribal ribal qard ba ribal biyu ba an gane na ka abin da shi hadisin ya faɗa ka'ida ce da malamai duk gaba ɗaya suka yadda da ita cewa wanda ya kama wa ajiya bisa amana kuma ya kula da ajiyar ba ya yi sakaci ba to ba zai biya ba ana cewa bai yi sakaci ba domin mutumin da ka bashi ajiya ta dukiya ce amma kuma sai ya daga ya daga tabarma ko sa sai ya sa shi ba zai ajita shi anan ba saboda haka sai ta salwanta to anan yayi sakaci domin bai aje dukiyar inda ya kamata ya aje ta ba ka ba shi ajiyar dukiya yana waje a kofar gida yana shan iska sai kawai daga tabarma sai ya sa kuma sai sai zai zagayawa ashe wani wani yaro yana gani sai sai zo ya zara kuɗi kuma kaga ana yayi sakaci in kuɗin sa ne ba zai musaka ba to kaga in yayi sakaci aka bincika aka yayi sakaci to zai biya amma in dai bai yi sakaci ba ya aje inda ya kamata to ba maganar biya a kuma darasi kake so bi wannan kuma ya ce a gaya masa ma'anar wannan hadisin an asma binti yazid qalat kanat yadu kummi qamis qamis rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila ar abinda take cewa hannun rigar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana zuwa har tsintsiyar hannu wato zuwa tsintsiyar hannu nan hannun rigar sai yake kasancewa arrus shine tsintsiyar hannu ya ka rubuta shi da sad da sin ake rubuta shi ba sad ba me bambanci tsakanin da'a da takawa da'a kalma ce da a hausa ma haka ake faɗa da'a wato biyayya ka yi abin da mai mutum ya ce ka yi kamar abin da ya ce ka bari ba shine da'a ba in ya ce yi kaza ka yi in ya ce bar kaza ka bari shine da'a takawa kuma shi ne dokoki da ubangiji ya ajiye ka yi aiki da su kar ka saba musu wannan dokoki kiyaye su garkuwa ce kake sawa tsakaninka da fadawa cikin hushin Allah ko tsakaninka da shiga to wannan garkuwa ita ce ake kira takawa daga kalmar wiqaya ce wikaya kuma tana nufin garkuwa shamaki tsakaninka da abin abin da kake kake gujewa abin tsoro to abin da zaka yi na aikin da'a biyayya ga Allah da manzansa su za su zama maka takawa su za su zama maka garkuwa tsakaninka saboda kaga alaka tsakanin takawa da da'a menene ingancin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku ci abinci da wanda yake zage sahabbaina kar kuma ku zauna tare da shi wannan bai inganta a matsayin ruwaya ba a matsayin ruwaya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba amma dai zama da wanda yake zakin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bai dace ba wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi fa imma yansiyannaka shaytan fala taqul ba'da adh-dhikra ma al-qawm ma al-qawm adh-dhalimin saboda haka ubangiji ya hana ku zauna tare da waɗanda suke azzalimai duk mai zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an zalimi ubangiji ya hana ka ka zauna da shi matukar dai za su zauna suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba hana su zaka iya yi ba to ka a ganka cikin akwai hadisi a cikin musnad a cikin mawjam at wasu malamai sun hassana isnadin sa yana cewa la la tujalis illa mu'mina la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi kada ka zauna sai da mumini kada ka aboki wani sai mumini kada ka abokanci wani sai mumini kada kuma ka yadda wani ya zauna ci abincin ka sai wanda yake mai kiyaye dokar Allah wato kakka taimakawa mai sabo ka ba shi abinci ya ce koshe je ya ci gaba da sa ka taimaka masa to duk waɗannan ayoyi da da wannan hadisi duk suna nuna cewa bai dace ka zauna da wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ballantana har ya zama abokinka ballantana har ya zama kuna cin abinci a kwano ɗaya kana kallon sa yana kallon ka kuna wujura murmushi kuna wujura kallo na girmamawa wanda bai halarta ba Allah yana cewa wa mai ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ala adh-dhikri ba'da izjani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula ranar da mutum zai dinga wato azzalimi az wanda ya cuci kansa a duniya zai ringa cizan dan yatsarsa ina ina ma na bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma na kama sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam an yi da ni ina ma duk karatuttukan nan eh da ni ake ina ma ban yi fada da ahlus sunna ba ina ma ban rushe musu masallaci ba ina ma ban ina ma ban يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ina ma ban riki ya zama abokina ba na kud da kud laqad adallani an zikri ba'da iz ja'ani ya hana ni sauraron wa'azi bayan gashi ana yi kusa da gidanmu amma ya hana ni saurara gashi dan gadan kaya amma kuma faruwansa da da karatun gadan kaya saboda haka kaga duk wanda zai zauna da mugun aboki to zai tasiri a kansa shi yasa manzo Allah ya sifanta al-jalisus su da nafisa kirin ko dai ka ji warin wannan zigazigai ko nashi ko kuma ya kona maka taguwar kama kamar wanda zai zauna da makeri ne in ma dai ka ji warin wannan zigazigan da yake yi ko kuma ko kuma ya kona maka kaya da wuta sabanin jalisu salih na'am eh iya nan nan ne tsintsiya hannu a'a ba wai maganar sifa ce kawai ake baka wannan babu al'ada ne ba babu sunan bane ka ce saboda aka tashi a nan take kai ma sai taka ta zo nan kai ta kallon mutane kamar bid'a ba ba daidai bane wani ana baka irin kayan da yake sawa irin abin amma ba wai aka ce aka yi akwai inda zai kwadaitar ya ce ku yi kaza kamar inda zai ce ilbasu thiyab al-bayan fa innahu athharu wa atyab ku sa kayayyaki farare sun fi kyau sun fi daukan ido sun fi bada sha'awa kaga wannan kwadaitarwa ne to lokacin da ka saba kawo farare ka sa kaga kayi wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi ya sa wado ya sa kwarjalle ya sa abin nan abin nan ya sa gwada a jikinsa ya rufa sai ka ce sunna ne kawai kullum ka daura zani ka rato abin nan ka zo masallaci annabi ya hau jaki ya goya wani sai ka ce sunna ne hawan jaki da haka ya kamata duk alu sunna kowa mallaki jaki a gidansa saboda <laughs> a tabbatar da sunna a lokacin su wannan jaki shine abin hawa shine abin hawa jaki doki alfadari da raƙumi a lokacin waɗannan su ne wal khayla wal bizar wal hamira wa zina wannan lokacin su ne su ne abin hawa don haka kowa su yake hawa ba bambanci haka annabi ya zo ya samu su ake hawa shikenan shi ma sai ya hawa saboda haka yanzu mu muna da motoci muna da babura muna da kekuna da ana hawa da an ganka ka hau babur ba wanda zai ce gashi ne gashi ne ya hau babur amma a ga malamin ku ya zo akan jaki ya zo darasi ai kaga sai ya ebo yan kallo ba zai zo shi kadai ba saboda ba ba shi da abin hawan ba an san waɗanda taki ake yi ba a kai gona ayi waye ayi waye da su ba a ƙauyuka can to kaga yanzu waɗannan abubuwan da muke hawa ba ku sani ba nan gaba ko mai Allah zai tunda ya ce wa ya khuluqu ma la ta'lamu da can su ba su san waɗannan abubuwan da muke hawa ba ubangiji dama ya gaya musu nan gaba zai kera abin da ba ku sani ba don Allah ne ya kawo waɗannan abubuwa to wannan wa yakhluqu ma la ta'lamu ba wai ta kama aiki bane Kera-kera da ake yi nan gaba ka san me za kera kana ga dai motoci kullum kullum shekara 2007 2008 haka za a yi ta tafiya ba wata rana sai ga irin motocin da muke hawa su ne kamar jakin sai ga an koma ka hawo su kuma sai a ce kai kaga wani kuma a wani zamani shi kuma yake rayuwa da ba zamanin mu ba an an waye gari yanzu kowa ma jirgi gare shi duk inda za a dan jirgin ka ne na wani ya fi na wani akwai tus <laughs> shi ba akwai tusozan kaza tusozan kaza <laughs> to wannan duk baya shiga cikin babin sunna bid'a ka gane wannan yana daga cikin babin al'adar mutane abinda suka tashi suna suna amfani da shi da ta yadda kake shiga kana amfani da su kake sawa a jikinka a wani gurin in ka sa sai a dinga kallon ka saboda ba kayan su sa wasu bane su ma in suka zo da nasu sai ka rika kallon su dan Indonesia ko dan Malaysia ya zo da wannan dan zanin na dan daura shi yana ganin yayi shiga ta alfarma watakila zanin da yake jikinsa da abin da sai sai gidanku gaba daya da abin da yake ciki shi a garin su wani abu ne kai kuma kana garin kai ga wannan an ce shi fi kowa kuɗi a garin su amma kaga kayan sa shi wannan kayan su ne girmama wannan kayan ake a garin su to kaga wannan duk yana shiga cikin babin al'ada ne don haka dole sai an bambance tsakanin sunan al'ada da sunan ibada Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa sallallahu